اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا masu yi muku rowa ne ya ku muminai da dukiyoyinsu ba za su taimaka muku bayar da ita ba kuma rowar rayukansu ne ba za su yi yaƙi tare da ku ba kuma marowata ne ga nuna muku ƙauna ba za su ƙaunace ku ba idan abin tsoro ya zo yayin gamuwa da abokan gaba sai ka ga suna kallon ka ya kai wannan manzo idanuwansu suna jujjuyawa saboda tsoro kamar yadda idanu wanda yake cikin mayan mutuwa suke jujjuyawa idan tsoron ya tafi daga gare su suka samu natsuwa sai su cutar da ku da maganganu marasa kyau da bakunansu suna masu yi muku rowar ganima suna neman inda take masu waɗannan siffofi ba su yi imani na hakika ba don haka sai Allah ya ɓata ladar ayyukansu, wannan ɓatawar abu ne mai sauƙi a wurin Allah.